Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shirin naku mai farin jini mai suna Shirin Duniyar mu a yau. Shirin duniya mu a yau shiri ne da yake duba akan rayuwa al'umma tare da tsokaci akan matsaloli da kuma duba yadda za a gyara. Suna ya Yohanasu MD Ibrahim a tare da ni akwai abokiyar aiki na. Masu kallon mu assalamu alaikum. Sunana Hadiza Hassan Musa. To masha Allah, Hadiza yau za mu yi batu ne akan wata kalma da ke ta trending a social media musamman wata kalma da ake ce ma tusim tusim tusim so wannan kalma ta tusim kusan in ce kwanakin nan da suka wuce uku hudu zuwa yau ana ta yawo da maganganun miye tusim miye tusim me yake faruwa da tusim wanda kalmar kusan kalma ce ɓatacciya wanda kuma 'ya'yanmu na hausawa abin takaici ke aiwatar da ita shin me zaki ce To, ni dai da farko zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko ba komi a matsayin mu na musulmai, ƴaƴan Hausawa, ko ba addinin musulunci shi Bahaushe an san shi da kawaici da kamun kai a duk inda ya samu kanshi. To kuma kin ga abin turne da Allah wa dai a ji wannan tusin din ma ta fa ƙarfi ko in ce an fi ambatanta a tsakanin ƴaƴa mata wanda kuma wa'annan iyaye mata ko in ce 'ya'ya mata su ne iyayen al'umma su ne za su haifa su ne za su ba da tarbiyya ko menene na ci gaban rayuwa ina tunanin wani zai kai a matakin rayuwa za a iya a ce mace ita ce sila tunda ita za ta haife shi ita za ta bashi tarbiyya ita kuma za ta rayu shi to wannan abu ne da za mu ce muna Allah wadai da shi a tsakanin mu. to hadiza kafin mai nisa ita wannan kalmar dai ka cukal ya kamata ma mu san ce ita gaskiya da ba ma kowa ya san ba kowa ya san mm. kalmar ba to masu kallon mu bari mu je wurin wata mai tsokaci musamman a kafafen mu na social media domin jin ainihin ita wannan kalma ta tusin miye ma'anarta hasiya salamaida shi tusim dai babban abin da yake nufi yanzu abin da ya fi yawa za ka ga mace ta je a neme ta ta baya sana kuma ta zo tana neman maza man su ma mazan su je su nemi matan aure kuma su nemi 'yan mata shi namijin ya riga ya san cewa matar shiga abin da take yi ko an zo an gaya mashi Mata shi tana fita tana neman maza to shi kuma bai iya rabuwa da ita sanadiyar eh, cewa ko ta riga ta mallake shi ne ba zai iya rabuwa da ita ba shi ma sai ya ce bari ya je ya yi abin da ya ga dama don gaskiya na gani kuma har wannan kes din ma an sa ni a ciki mun shiga mun yi shari'a a kai amma duk da haka dai a biya gagara dole sai dai aka sa masu ido wannan shi ma ya yi yanda ya ga dama ita ma ta je ta yi yanda ta ga dama to kuma wai a hakan ana zaman aure. to shawarar da zan yi a nan wuraren iyaka babu abin da zan ce musamman matan aure ya eh, ya mu dan Allah mu ji tsoron Allah mu riƙe aure aure ba wasa bane ba aure sunnan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam a rike aure a rike shi da martaba da mutunci bai kamata a ce wai kina mata aure ba wani abu ko kwaɗayin duniya ya je ya rufe maki ido ki fita kina neman mazaje a waje ba to dan Allah dan annabi mu rufa makan ma asiri mu kiyaye saboda goban mu To barkanmu da dawowa. Khadija kin ji wannan kalma mai take nufi ta tusif wa iyazu billah. Inna lillahi Abin sai addu'a. To yanzu me kike gani akan wannan kalma? To wannan dai kalma ta tusum da take faruwa kamar yadda na ji bayanin ta na yi inna lillahi cikin raina na yi tar da Allah wadai musamman ga 'ya'ya mata da ma duka mazan kansu yaushe a ce an ɗaura aure matan na amana aka baka a gaban waliyanta sai a ce matarka ta aure tana tare da wani saurayi na waje alhalin kai ka sani kai ma saboda kana cimma wata manufarka kana so ta rufa maka asiri da ƙawayenta kai kana tarayya da ƙawayenta ita kuma tana tarayya kila da abokinka ko kuma wani can saurayinta ne na waje jama'a anya muna so kuma gama da duniya lafiya ƙarshen duniya ne duk yake ta ƙara taho mana da wannan ruɗana wallahi aure fa aure fa abin ta da hankali aure wato ko wani misali ma da zan maki akwai wani wanda ya kira ni yake ce mani ita ainihin wannan kalmar ma ba ta tsaya nan kan matan kaɗai ba hada kan mazan kamar da kika mm. magana wani bi suna abin a tare ga nan ta yi mijin yana da masaniya wani bi kai kana namiji ta kawo kanwata cikin gida kana bin kanwata kana bin kawayenta ke kuma saboda saboda wulakanta da zidda mutunci mm. ki je ki bi mata ki bi maza kuma kina da aure kuma kina da aure kuma kina expecting ki mutu ki tafi lahira ki na mata har kullun abu ɗaya kamata su danga riƙewa a ransu duk wani abu shirme da mace za ta yi amma duk wani abu da zaki na farko kin ci amana iyayenki na biyu kina da aure wannan haƙƙin auren wallahi tun a duniya sai ya wulaƙanta ki to wai su mata duk kwaɗayi ne da hangen ba za a mata ba ni na fi ganin wannan abubuwan ma duk abin da ya fi kawo su ƙarya ne da gasa kuma kin ga yanzu da kika yi magana kwaɗayi ba fa 'ya'ya mata masu aure kaɗai ke da wannan matsalar ba abin ya kashi gurup gurup yanzu misali 'yan matanmu saboda kawai yanzu kin ga misali zan maki saboda kawai kawa ke rike waya babba mm. ke ki burge ki hito kina da iphone ko kina da wata wata samsung z fold ke kina so ki ga kin burge kin fito cikin kawaye kin fita daban za ki je ki ba da kanki a biki ta nan a biki ta nan abun da sai ya zubin labiya ma faruwa ai abin inna lillahi kawai saboda abin duniya to ita yan mata inna lillahi wa inna ilaihi budurwa ba ta ba aure ba fa ba ta taba ba bude ba idan yan matan yanzu har ma ya wuce misali saboda wannan iPhone kawai a ce kina rike iPhone ki je biki a ce ai ta sanya less mai tsada ai mm. sufa ce jikinta ai kaza ai kaza ai kaza shin wai mata duk da kuke biyewa ku lalata gaba ku lalata baya gaba an yi zina an ba baya kuma da Allah ya haramta Allah an ci me yi mata ko namiji wata ma cikin yan matan ma za a iya hada hada lesbian da ana yi kuma duk saboda kwaɗan abin duniya yanzu ƙalubalen ma da ake fuskanta shine za su yi wannan abin lokacin da suke yi shedan na masu kiɗi sun shagalta sun manta da akwai radda wani zai fito ya ce aure yanzu ƙalubalen da muke fuskanta mata da yawa za ki ga an zo aure amma mace na zillumin a kai ta ɗakin mijinta saboda ta san ba a budurwa take ba shi a ai kuma kawai saboda waya saboda waya shi yasa yanzu zaki ga wasu maza wallahi da yawansu su suna zillaman auren yan matan saboda yan matan yanzu rawar kai da wasu tunanin na kasar riga sun bata kwalwar su saboda a wayan nan ana haduwa ana ganin wanta tayi kaza wana yi kaza sai a je ki lalata kanki ke da kanki kina zillaman ma haduwa da mijinki na fadi ina ga Allah da ya halicce babban kalubalen shine idan muka kalli yadda kasancewa auratayya take faruwa tsakanin miji saurayi da mace budurwa in aka yi aure in kika duba lokutan baya ya ma za ki kasance kafin ma ki zama matar gida ki warware wurin sabo da mijinki sai kin daɗe kina goyin fen kina goyin true fen to yanzu wannan fen ɗin da zaki yi turu gidan aure wanda ya sun da kice da ladaki yanzu a waje yadda ma suke endorin wannan wahalhalin suke dauke wannan wahala da azaba wato ni abin yana ban mamaki kawai saboda kuɗi ke macen ma aure wadda aka kai ki baki taba wannan rayuwar baya take shiga zulumi da tashin hankali ballantana ke budurwa shin ni abin da nake so in gane shin yan matan nan idan sun je sun yi wannan abin kuma gidan iyayensu za su dawo shin iyayensu ba su lura da yanayin su ko tafiyar su ko wani mu'amala su ta yau da gobe ta canza saboda ni sai in ga rayuwar nan wadda fa bata taba yin ta ba idan ta shige ta shi sani na sani dole za ta fuskanci challenges na rayuwa da yawa yadda za ta tafiya yadda za ta canza kaza yadda za ta yi kaza yadda za ta yi kaza saboda wata sabon babar rayuwa ne ta shiga na daban to amma kin je a yi gaba a yi baya kuma budurwa wadda ba taba aure ba to yanzu kusan misalin da zan baki akwai budurwar da take boarding school uba ya tura makaranta amma bai san halin da take ciki ba shi ya tura ta da zan ta je ta karatu mm. amma bai da masani aika aikar da take yanzu misali wata makaranta ba zan iya kama suna ba amma akwai makarantar da abin ya dinga trending a media Yarinya ta yi ciki bayan ta yi ciki ta haihu a cikin toilet na hostel mm. ta wurgo ɗan ta saman katanga ta mm. saman katangan toilet ta window ya faɗi ya mutu wanda zunubi bisa zunubi shi yaro bai san hawa ba bai san sauka ba gashi an kashe shi Inna da to kuma The samtin mun ga wata wadda ita ma a misali abin ya ta trending a media ta je ta bu maza sun bi ta ta baya yan hanjinta na kakkatsewa sai da ya kai ga har an hidda ta kasashen ƙetare ana neman ya za a ceto rayuwarta kawai saboda bala'in abin duniya ba su mata kuma kuɗin ba su isa ma a aiki wallahi ba su isa saboda ita wannan cutar ta anal sex na baya wannan cutar da take faruwa da mace in tana kamar homo ta abita ta baya cuta ce wadda magance take ɗaukar kuɗi wa'inda kuɗin sun yi darajar da hankali bai ɗauka an aka kuma sun kasa ma gane cewa yawanci fa mazan da za su zo su neme su na bayan nan wasu sun ce ma kamar asiri ne kamar asiri shin baki jin tsoro yana zuwa yana wannan abin ki mutu ko kuma ya zuƙe duk jinin da Allah ya baki kuɗin da zai baki je ki yi ƙaryar rayuwar da su ai sai kina da lafiya to abin Allah ne ya sauke za mu ce to Khadija bari mu je zauren malamai domin mu ji me za su ce game da wannan batu na tusim to masu kallon mu bari mu hanzarta mu je zauren malamai domin mu ji fatawarsu da kuma wa'azuzzukansu akan wannan illa ta tusim a dakace mu To dangane da wannan batu mummuna da ake fama da shi na wata muguwa al'ada ta cewa wai akwai mutane tusim maza da mata wato matan da suke alaƙa da maza ta haramun ta alfasha da kuma alaƙa da neman mata 'yan uwansu da mazan da su ma ake ce matusim su ne waɗanda suke neman maza 'yan uwansu ta baya kuma suke bibiyan mata suna alfasha da su fa'inna lillahi wa inna ilaihi wannan muguwar tabi'a ce wadda ta wuce musibai ta wuce girman abin da mutanen annabi ludu suke yi mutanen annabi ludu sun kasance kadai suna luwaɗi ne a ta'atuna dhukurana min alalamin wato kuna jima maza a cikin talikai wato kuna yin luwaɗi Allah ya bayyana cewa lalle wannan mummunan zunubi ne wanda da shi Allah ya masu ruwan yumɓu na wuta faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud Allah ya ce muka birkita garin muka mai juyin waina muka mai da sama ta dawo ƙasa muka yi masa ruwan yumɓu na wutar jahannama da haka ya ku bayan Allah matan aure da mazan aure da 'yan mata da samari da kuke wannan muguwar tabi'a ta zina da luwaɗi da kuma neman mace da mace wannan babban laifi ne Allah ta'ala yana cewa wala in zina huka na fahisha wasa sa'a kada ma ku sake ku kusanci zina lalle zina mummunan alfasha ne kuma hanya ce ta farkinta ya munana ma'aikin Allah su sallama ya bayyana cewa la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min mazinaci lokacin da yake zina baya zina a lokacin da yake da imani naka duk mai yin zina yana zina ne baya da imani da haka matan da suke wannan alaƙa ta su tusif da mazan da ke alaƙa ta tusif haka ji an ce wai mijin aure ya san matar shi na yi matar aure ta san mijin tana yi amma kowa ya san kowa na yi kuma ana zama tare ku ji tsoron Allah ran da za ku je kabari ku ansa tambaya Allah ya tsare mu Allah ya kare mu to barkanmu da dawowa Khadija kin ji fatawan malam wallahi ni abin ma ya kashe min jiki dole ni Allah ka sa mu dace wallahi ba ka nuna mana mafita sanyi ba duba da yadda malamai suka jawo hankulan al'umma akan narkon azabar da Allah ya tanadar ma wanda duk yake aikata wannan aiki har kullum kuma kamar yadda suka faɗi mutuwa baka san sanda za ta riske ka ba kuma kiyama dole aje kuma kiyama dole aje kuma kwanciyar kabari dole ce so yau a kabarin nan ko da a ce idan an kai ki ba za a yi miki magana komai ba a ce ma wuri ne mai faɗi amma an bacci da haske ba kowa ke kaɗai ba wayarki ya za ka ji balle wuri ne matse ga duhu ga ga ga to ya kamata 'yan mata da matan auren da su kansu mazan su yi duba akan abin da malamai suka ce to Allah shi kyauta Khadija mata ko masifa dai akwai ta da hankali gyara kawai shine ka ci karfin zuciyarka daga shedan wurin yin addu'o'i da kuma kare kanka ka kaurace ma duk wani abu da zai kasance haramun ne to wani kira zaki ga al'umma akan wannan masifa ta tusim to al'umma farko kiran da zan yi zan ce mu ji tsoron Allah duk abin da zaka ɓoye cikin ɗaki ka yi ka tuna Allah yana kallon ka mazan aure su tuna cewa matansu amana ce tabbas Allah zai tambaye su akan amana su ma mata su tabbatar da cewa haƙƙin aure abu ne mai mahimmanci wanda manzon Allah ya yi gargaɗi da yawa a kan shi sai mu ji tsoron Allah mu rage ma mu kwaɗayi mu rage makan mu ƙarya sannan bugu da ƙari mata su tashi su nemi sana'a yau wance ta rike iphone wallahi idan kina neman na kanki za ki rike wadda ta fita wance ta sanyo sufa idan kina neman na kanki za ki sanya wadda ta fita duka mata a tashi a dage a nemi sana'a a dage da addu'a da neman addu'a ubangiji allah ya raba mu da mummuna kaddara ce don mummuna kaddara ce wannan tabbas aka ce da abin da ka samu da wanda zai same ka tun farkon halitta yake tabbas Allah ya ka mu wannan a ranka to tabbas tashi tsaye kamata mata ni mu koyi sana'o'in hannu sannan mu dage ga karatu idan muna yi mu dage ga neman na kanmu domin ƙaurace ma irin wa'innan matsalolin matakar kina da kuɗin ki a jikka to baki da matsalar neman namiji ya baki ko kuma mace yar uwarki Allah ka sa mu dace To Khadija muna cikin tafiya da shirya ya ɗauko kyau amma kuma lokaci na hararen mu. Masu kallon mu Assalamu alaikum. To masu kallon mu kun dai ji fatawan malamai kun ji daga bakin Khadija kun ji daga baki kun ji daga bakin ma hasiya salamai da duk abubuwan nan dai abu ne dai na iftila'in duniya wanda ya kamata mu kiyaye. Masu kallon mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe sai mu sake haɗuwa sai mun sake haɗuwa da ku a wani makon. Mun gode assalamu alaikum